بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مثل بعد السلام عليكم ورحمة الله barka da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha biyar yau ga wata sha biyar ga watan biyu watan kasar shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya mutu na sha da watan uku shekara ta dubu biyu da shida mai lafiya darasin da ya gabata nan take ne a ƙarshen suratu abasa wata wannan yau za mu tashi farkon suratu takwir suratu takwir suratu makkiya malaka hiya tis'un wa 29 aya tana kunshe da ayoyi ashirin da tara وقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضوعها الرئيس للقارئ من الله يرجع يا جبات تروى ميكاراتو موضوع إن سورة تكي مغنى أكي بما روي عن ابن عباس ده ابن اكثر روي ده عبد الله ده ده عباس الله قال ده غريش قال في إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذا الله قال من ثبت غريش ياتي من طلبه ان ينظر الى القيامه فليقرا اذا الشمس كورت dukkan wanda zai faranta masa rai wato kamar yana kallon kiyama da idansa to ya karanta idan can su kuwirat wa idan sama'un fatarat wa idan sama'un shakka waɗannan wannan hadisi da malam yace an karbo daga Abdullah dan Abbas na dai an karbo shi daga Abdullah dan Umar kuma cikin marwayatan sa akwai Imam Tirmidhi a cikin sunan dinsa da Imam Ahmad dan Hanbal a cikin musnad dinsa abinda manzo Allah yace man sarrahu an yanzur al-qiyama ka annahu ra'ayu aynin to a a same shi an ce mai mota ne yake budewa da yawa sai manzo Allah ce man sarrahu an yanzura ila qiyamati ka annahu ra'ayu aynin falyaqra hadhihi suwa wato idza shamsu kuwirat da idza sama'u fatarat da idza sama'u shakkat hadisi ne ne sahihi saboda abin da surorin suka kunsa na bayanin tashin kiyama bala fi hada wa tantazu hadhihi sura bayan haka wannan sura ta yi fice a tsakankanin surori bi isbati anna al-qur'ana ya'ti ila ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen tabbatar da cewa alkur'ani yakan zo wajen manzon Allah ne bi wasifatil malak ta hanyar mala'ika wa qad ra'ahu nabi sallallahu ya ga mala'ika a cikin sifarsa da Allah ya halitta shi fala babu yanda za a yi shaytan ya da mala'ika balan wani shaytan yayi kokarin satar jiki ga annabi da wani rudo yayi da wahayi ne li yulabbisa ma laysa bi dan ya garwaya manzan Allah abinda ba abin da yake gaskiya ba ya takuda masa shi da gaskiya ma'ana dai surar tana ba da hoton tashin kiyama wani bangare da tashin kiyama sannan kuma tana tabbatar da alqur'ani gaske ne kuma Allah ya saukar da shi ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatan mu ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai ba mu ikon aikin ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت waɗannan ayoyi goma sha hudu don kun lura sha biyu daga cikin su kowace an buɗe ta da kalmar iza wanda iza ɗin zarf ne wanda kuma zarf wanda yake fa'idantar da sharafi idan kaza ya faru to kenan a lokaci kaza idan kaza ya faru a lokaci kaza yana fa'idantar da lokaci sannan yana fa'idantar da ne sharadi idan abu kaza ya faru kaga sharadin kenan a lokaci kaza shine me zarf din lokaci sannan zarf na iza da'iman ya ta'allaqu bil mustaqbal yana da alaka ne da abin da zai faru kafin faruwarsa idan kuka ga kaza ya faru a lokaci kaza idan kaza ya faru a lokaci kaza ma'ana zai faru nan gaba ake ba da isharar faruwarsa idan har wannan abin ya faru to abu kaza zai biyo bayansa domin idan aka ce sharaɗi wato idan kaza ya faru to akwai abin da ake kira jawabu sharti shine me zai haifu bayan sharaɗin ya cika misali na ce idan wani ya gaggawa ya zo masallaci sahon farko da wuri kaga da wani sharadi ne ana jiran abin da ake kira jawabu sharadi shine in ce zan ba shi kyautar littafi wani shine ne jawabu sharadi domin idan ce idan ka za ya faru idan ka za ya faru idan ka har yanzu ina kidayar mai sharadi mai saurare yana jiran mai jawabu sharadi da haka lokacin da ka faru idan shamsu kuwrat wa idan mun kadar wa idan jibalu sirat dun ne wannan sharadi ne yake ta faruwa har sai ka zo alimat nafsun ma ahbarat to sa ilin rai za ta san mai ta gabatar wani shine mai jawabu sharadi shi yasa ni kallon malam ya karanta shi gaba daya ya karanta sharadi ya kuma karanta mai jawabu sharadi to yanzu sai ya su daki daki dan fasin baki da dukkan kalmomin da ke ubangiji sai idan shamsu kuwirat idan rana rana ita ce wannan kwallon ranar da muke gani daga sama mai hudowa daga gabas ta faɗi a yamma idan rana kuwirat aka linke ta yadda ake linke tufafi ma'ana aikin ta ya ƙare cewa ta fito ta haskaka duniya ta baiwa ɗan adam haske wannan aikin ya ƙare don haka za a linke ta ko za a naɗe ta yadda ake naɗe ta barma za a linke ta yadda ake linke tufafi domin kurat daga kara ne aka ce kara fulanin imamata wanda ya linke rawaninsa ko ya kwalla rawaninsa kara malabisahu ya linke tufafinsa idan tamtu kurat idan rana aka linke ta ya kasance an tafiyar da haskenta ba ta da tasiri lufifat wato aka linke ta wa zuhiba bi nuriha aka tafiyar da haskenta ba la yace wa shamsu ibu fa'il rana anan na'ibul fa'il ne an gane ko na'ibul fa'ilin bi fi'ilin mahdhufin taqdiruhu idza kuwirat ash-shamsu domin lafazin ash-shamsu din wato na'ibul fa'il ne fa'ilan sa a fi'ilan sa shine kuwirat wancan na karshe da aka ambata ba shine asalin fi'ilin da ita ash ke bukatar ta ba a banci. a hausa dai mun gane idan an linke rana a larabci kuma shine malam ke so ya mana bayanin cewa idan an samu na'ibul fa'il to ya kamata a samu mai zai riga shi zuwa fi'ili ina da ban fahimta to amma wannan fi'ilin sai aka shafe shi ana kaddara fi'ilin a bayan idza idza kuwirat shamsu to kuma kuwirat sai dan to kamar tawkidi ne na wannan fi'ilin da aka shafe wanda ake kaddara shi ina da ban fahimta wa idan nujumun kadarat sannan kuma idan taurari su ne annujum gami ne na annajmu annajmu tauraro daya annujum taurari da yawa in kadarat suka tarwatse domin al shi ne tarwatsewar abu abin da yake tafiya cikin tsari sai kawai ya sarkafe da juna ya tarwatse ya zanto ya tafi ba cikin tsari ba ta kaga yanzu taurari suna fitowa cikin dare a cikin tsari gargadan hasken kowane tauraro da girmansa sannan Allah ya tsara su a wani yanayi mai ban ƙari don a yi wa sama kwalliya da su inna zayyana sama duniya bi na al-kawakib mun kawata saman duniya da taurari waɗanda suke masu bin juna wani da kai idan haske da yawa wani haske kaɗan wani haske sakatakiya wani tauraron yana tafiya tafiyarsa ko gabas da yamma kudu da arewa ko kuma sama da ƙasa ne ya sama ya yi ƙasa kaga kowanne a tsarin da aka tafi da ranar tashin kiyama za su tarwa wanda yake tsaye ma ya tafi wanda yake tafiya kan wani sahu da titi da aka sa masa ya bar wannan sahu ya tarkafe da wani uwansa su ci karo da juna har san su gaba ɗaya ya tishafe su da in kadar kasan lalle wani farin wani sabon abu zai faru ga duniya ga rayuwa wanda ba shi ta saba ba domin halin da rayuwa take ciki yayin da taurari ke tafiya kan tsari to ba ba za ta ci gaba da kasancewa bayan taurari sun tarwace وإذا النجوم انكدرت أن لا نكو سين مالك انقبت إذا سكفات وتساقط جسد كذا بعضها على بعض فاشي كان فاشي قد كان وإذا الجبال سيرت إذا هو يسوس معك فتير لفظ الجبال جمع من كلمة رميت جبل قلت إذا الجبال هو سيرت أنت فتير إن جنباتنا فكر وأنا بإن سيئي إيه سنو وسيئي الجبال تكانت fassara ba abinda na faɗa a cikin shi na nan ba sai na nuna ta ma'ana an tafiye da wanda mun faɗa cewa na sai su a mataki mataki ne ina ba mataki na farko nike mataki na biyu daukan su sama a ta iska ya ɗauke su kamar yadda yake daukan kura sannan mataki na ƙarshe shi ne zan to babu su gaba daya don bayan an ɗauke su sama to a saman sai a ce yake so yadda mai fika take sai abin da ta suka yadda mai suka take sai yake abu idan an jefe abu goma sai iska tafiya da shi ba to shine marhala ta karshe su yirfin jibalu fakanan karaban wato sai a tafiyar da duwatsu su zanto karaban su zanto babu sai da mutum ba zai iya ganin su ba shine a daidaita duniya gaba ɗaya su zanto babu tudu babu gangara babu wani kwazazzabu ba wasu tsauruka gaba ɗaya ƙasa ta zanto mustawiya ba bishiyoyi akan ta ba tsirrai ba komai su gira su jibalu kenan wa zal jibalu su gira wa idal isaru uqilat lamazan al isaru jam'i na al-usara'u hakan ce annaqatu al-usara ba zuwa kora kuma al-usara wanda suke da cikin da yake wata goma tana dab da haihuwar idan suna da yawa sai a ce al-isa kuma mata waɗanda suke da cikin da yake wata goma idan kuma mata waɗanda suke cikin da yake wata goma filat aka yi banza da su mai mallakar su ya shagala da su ya manta da su za ku fahimci ma'anar ne idan kun hararo cewa lokacin da qur'anin ya sauka babu dukiya kadara mafi tsada ga wanda qur'ani ya cewa magana irin rakumi sannan kuma rakumi tsakanin namiji da mace macen ta fi mai ta fi daraja saboda ita akwai yiwuwar ta haihu namijin ko ba zai haihu ba sannan kuma sabuwar da take da ciki ta fi tsada sama da kaguwa ko rakumar da ba ta da ciki sannan wanda cikin ta yi kai wata goma dab da tana dab da haihuwa ta zo da cikin ta wata ɗaya ne ko na wata biyu kima a wurin mamallaki to kaga a lokacin ne balarabe ke girgira raƙumarsa yake sa mata tsaro na musamman to amma raƙuma garke na raƙuma mata masu cikin da yake wata goma mai su ya fita abu ne bar su me yasa ya tafi bar su daɗi ko wahala to abin da ake so a baka hoto kenan wa idza al-isharu utilat idan tagoyi da suke da juna biyun da ke wata goma ostilan aka yi banza da su domin ta asiru sai shi ne kyale rabuwa da shi fita daga harka ta kaya ta da shi yani uhmilat ahmalaha sahibuha mamallakin su yayi banza da su saboda ya shigala da wani abin da ya firgitar da shi ya tumotar da shi yasa ya mamanta ne ya mallaka ka tafi da dan adam ke son dukiya daidai yake da kace idan miliyoyin dukiyoyin da aka mallaka da kaddarori masu tsada da aka mallaka masu su suka timoce suka manta ma da abin da suka mallaka idan ka faɗa haka ta fuskar ma'ana ta yi amma ta fuskar lafazi abin da muka faɗa baya shine cikakkiyar ma'ana domin ma dai suna abubuwan tsada a wancan lokaci to daga nan gurin kowane abu mai tsada ya da zamanin su kenan ina faɗa mai ma'ana dai dan adam duk da yake son dukiya yadda mu za Allah ce ba dan adam yana da ramuka guda biyu na zinari zai yi fa a cike da zinari zai fatan ina ma akwai na uku saboda kudin dukiyar ta hada amma ranar tashin kiyama mutum zai bar dukiyar nan tashi gaba daya gidajensa motocinsa kudade masu su da yake da su a bankuna ko na gida ko na waje miliyoyi biliyoyi da dan adam zai zo ya kaso ya fita daga batun ya shiga gararin da ke gaban sa yana tunanin ya zai yi yau mai kudin na hulmi a cikin malam ya fassara su cewa annuqul hawamil annuq jam'i ne na ta taguwa daya annuq jam'in su kenan alhawamil waɗanda suke da ciki allah allati mada ala hamliha ashratu ashhur wanda kowace cikin ta kai wata goma sun mahu wasu muha ila an tada'a li tamam sana wannan ta taguwa da take cikin da ya kai wata goma haka ake kiranta a larabci al'usra'u kuma wannan sunan shi zai ci gaba da kasancewa tare da ita har ta kai shekara ta haife cikin duk sunanta al'usra'u. kai wani ce in ta kai wata sha daya to ko ba za a ce masa alaikum salam ba domin alaikum salam din daga al'ashir ba ta kai wata da ta mutu gurin a a wannan shi shine da kuma haka ko zuwa wata sha ko zuwa wata sha jama'u zara an gane ku? kan nifas wan nufata wa hiya anfusu ma yakunu wa hiya anfusu ma yakunu inda aliha kuma in sun kai wannan lokaci sukan kasance mafi tsada a wurin masu ustilat ay turikat bil ara'id idan an yi banza da su an kyale su ba tare da bakiyayi ba aw bila halabin ba tare da an tatsu nonon su ba lima da hama min al'amri saboda abin da ya zake wa mutane na babban al'amari walam yakun malun adamu ilaihim minha ba wata dukiya mafi tsada mafi birgewa a wajen balaraben da irin wannan da aka bayyana shi yasa aka kawo su dan ba da misali wa wuhusu hushirat wa wuhusu hushirat kuma idan dabbobin daji hushirat aka tara su wuri guda ya ake nufi da alwuhus dabba ta daji ba dabbar gida ba kenan kamar kulaye da zakoki da giwaye da sauran dukkan dabbobin da dan adam bai saba ya zauna da su a gida ɗaya ba iri da aka saba a zauna da rago ko akuya ko tunkiya ko shanu an gane ko kuntiran aka tattara su ai jumi'at ba'd al-basi aka tattara su ranar tashin kiyama li yuqtasa li ba'd min ba'd domin ayi musu kisasi duk dabbar da ta zalunce wata arama wadda aka zalunta din a nan duk dabbar da ta fata wata ko ta soki wata da kafanta ita wadda aka soka din arama mata a ranar tashin kiyama idan ya zanto dabbobi za a tattara su a musu kisasi yaya yan adam su ragon da ya soki rago za a rama wannan wanda ya soka din akwai da su sun wata akuya za a rama wata aka sun fiya din duk wata dabba da ta taka wata ko ta ture wata ko ta hankade wata wadda aka hankade ko aka ture din sai an rama mata a ranar tafiya haka manzo Allah ya yi ba sai kafin ya fada yace la tu'addanna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah aw kullu waya la tu'addanna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai kun mayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu tsoron tafiya wallahi duk wanda ya zalunci wani ya cuci wani ya damfari wani ya saci kudin wani ya sayarwa wani abu mara kyau a matsayin mai kyau ya cinye babu wani da ganganci ya saci dukiyar wani wallahi sai kun mayar da zuwa ga masu tsoron tashin jihar sai manzo Allah ce hatta yuqada lisyatil dalha min asyatil qarna sai an ramawa dabba mai da kusaccen kaho tunkuya da sukan da mai kaho sai mata sai an rama mata kaiwa matuka wajen adalcin Allah ke lalle ubangijin da zai tsara ragon da ya soki mara eh, mai kaho da ya soki mara kaho ayyata arama wancan ba zai kyale dan adam din da ya soki ba tare da an kwatowa wanda aka zalunta hakkin da ku gudu gudanar da duk abin da za ku gudanar na sakamako na sai na biya da sunan kasuwanci da sunan siyasa da sunan aikin gwamnati da sunan noma da sunan laboranci ku duk wanda kuke son ka cuta sakamakon da zuwa kan ranar ke kiyama abinda ka cuta kuma Allah ba zai sa maka albarka ba kanka ba za ka ci ka ji daɗi ba ka bore da ka ji ɗanɗanan minti biyu a bakin ka sai bakin cikin minti biyar da minti goma sha biyar ya biyo baya ina amfanin daɗin minti biyar wanda raɗaɗi na minti goma sha biyar zai biyo gurbinsa a duniyar fa kenan kafin na je lahira duk mutumin da ya tara dukiya ta haram ta sata ta damfara ta kwasi ta sata a cikin gwamnati ko su zaluntar mutane a kasuwanci da sunan cewa neman abinci ne ya bi hanyar da Allah bai faranta ba ba inda za a abin yi daɗi a bakin sa in tufafi ne ba zai maka kyau ba sai ka sai tufafi mai tsada ka sa sai da ka fito kawai wani bugi daɗi da an ganta an zaune mai zubin gardawa ba ka da tsari ko nufi sun kogo na ce mai zubin gardawa haka da suna suna faɗa in za su yi mutum ba'a ma'ana dai sai ka zama wani bugi daɗi ga su kaya abin da ta yi kwalliya amma ba kai kwalliya saboda Allah ya zare albarkar da ke wani sai sai yadin da bai kai naka kima ba ya sa sai ga yayi kyau ka ga zama kan binni ya zama wayayi ya kwalliya yana jin daɗi kai ka hula naka ka tafi yawa sai dai wallahi jarrabe ka da me sa hular kullun ta yawa Allah tsare jumi'at li yukutasa li ba'd min ba'd thumma tasiru turaban idan aka tara dabbobin nan dan ayi wa sashin su kisasi bisa ga sashi sannan kuma daga baya su rikide su zama turbaya fala ya buka min ha illa ma fi zuhur fi bani adam ba abin da zai rago a cikin dabbobi da anar da zuwa mai da su turbaya sai abin da zai faranta wa dan adam rai wa ijaban bi suratihi ya burge dan adam a ganin ido ka tawu kamar tawu wani hawi da makamancinsa to wannan kayan su ko dabbobi ko tsuntsayen da za a bari dan dan adam ya kwalliya da shin asalin na duniyar ne za a bar su a kan bayan su ka musu ne ko kuma dama akwai su a da a cikin aljanna idan dai mun kalli nasoshi za mu halaro cewa nasoshi suna isara da cewa a yanzu haka a cikin aljanna akwai tsuntsaye tunda manzon Allah ya ce dukkan wanda ya mutu a wajen yaki ranka akan ɗauke shi tantak a je a sa shi a cikin kundin waɗansu tsuntsaye da suke cikin aljanna suna kaiwa su komo suna ci su sha a cikin aljanna kaga tsuntsayen har yanzu kai su ba na gidan duniya ba za a fasa a kai ta muna fata mun fahimta to wannan haka hadisi ya nuna wa idan biharu sujjirat idan tekuna sujjirat wato aka kone ruwan da ke cikin su lafazin albihar jam'in na albahar albahar shine dukkan ruwa wanda yake na sarki ba ruwan daɗi ba kaga fadamu da koguna da muke da su da gulabe da abin da muke da su waɗannan za ka iya su da su ba ta kansu sunan albahar domin albahar shine wanda yake mai ruwan daɗi a mai ruwan zarfi shine albahar kamar atlantic ocean kaga ruwan zarfi ne haka kuma fiti ma ruwan zarfi ne amma kamar kogin nil nayil da basu da ke kansu nayil kaga ruwan menene ruwan daɗi ne dam wannan ruwan daɗi ne kayinji ruwan daɗi ne da don menene ruwan daɗi ne wannan baya an sunan albahar sai dai ake masa annaharu a larabci ina fata an fahimta amma akwai wurin da kila wani ya ce ai shi ma ruwan daɗin aya ce da suna ce to wannan sai inda mun babu tabliq eh, mun babu at-tagliq at-tagliq a cikin larabci abu guda biyu mabambanta juna amma ɗayan sai a shi sunan wanda suke tare don makwabtaka an gane ko da Allah ce huwa allazi marad al bahrain hadha azbun furatun fa bi sharabuhu hadha minhu wani ne sai Allah ce marad al bahrain Allah ya gudanar da tekuna guda biyu ga na ruwan dadi ga na ruwan zanti ko kuma ta al bahrain to wannan abinda malamin suke kira at-taglib at-taglib abu guda biyu dayan sa kaza dayan kaza amma sai a baiwa daya sunan daya idan an tashi tasniyar su kabe da laraba suke ta al aswadani suna nufin al ma'u wa tamr ruwa da dabino sai ce musu me al aswadani kamar da sukan ce al ahmarani suna nufin al zahab wal fidda tare da cewa da zinari da azurfa wanne ne fari wanne ne jaji jaja zinari ne jaji jaja amma azurfa menene fara ce amma sai a ce musu al ahmarani sai asalin jaya da bangaren me zinari akan wato ainihin azurfa kamar da suke cewa al isha'ani suna nufin al-maghrib wal isha sai su ce al-isha'ani isha biyu ma'ana ana nufin magariba da me kamar yadda suka ce al-umarani suna nufin abubakar da da umar amma sai aka ce al-umarani aka rinjayar da janibin umar akan rinjayar akan janibin wa abubakar to wannan duk babu taglili kenan dan kar wanda ya kafa mun hujja da wannan ayar ce to ai ruwan dadi ma ana kiran suna teku wannan min babu taglili amma dai asalin teku shine ruwa wanda yake mai zarfi idan an ce albihar ya zama jam'in sa to ka kuwa da ruwa wanda yake na tekuna da ruwa wanda yake na bulabe wanne ne biyawa na teku ya biyawa ninkin ba ninki tunda shine kusan rabin duniya duk wanda ya kalli map din duniya zai ga cewa inda ruwa yake ya fi inda kasa take fadi kuma ruwan nan inda duk ka ganta na teku na ainihin zartsin ne to amma duka waɗannan tekuna gaba ɗayan su sun birat za a kone su idan to ruwan ya kafe haka wadansu malamai suka fassara ayar sujjirat bi tasdid da yawa jimin din nan shidda sujjirat wa qura bi tasdid a wata qira'a sujirat ay uqidat idan aka kunna su fasarar naran suka rikide suka zama wuta summa jami'u ma fi hadhihi al-ayat as-sitt dukkan abin da ke cikin ayoyin nan guda shida da ya wuce ya zuzu an ya kuna kabla yawon kiyama zai iya yi wa kafin tashin kiyama sun ne gab da tashin ta an gane ko zai iya kuma bayan ta ne amma dai ya fi nuna kafin tashi kiyama wato ana dabda a tashi kiyama waɗancan ababen za su faru ne idan shamsu kuwira wa yazan nujumun kadar da wajen jibalu sujirat da wajen isaru ufilat wa yazal hushu husirat da wajen biharu sujirat kaga ababe guda nawa guda shida duk za su iya faruwa ne dab da za a kaji da kiyama amma ba da hadin aya amma abin da zai biyo baya ko yanzu ya kunu fi yawmal kiyama shi kuma zai faru bayan kiyamar ta tsaya din can kafin ta nan kuma bayan ta Allah ce wa idan nufusu zuwidat idan nufusu idan rayuka zuwidat aka hada su da juna ay qurinat bi ajsadiha haka wadansu malamai suka fasara idan nufusu zuwujat idan rayuka aka hada su da gangunan jiki kowanne rai ya koma ya shiga gangan jikin da yake cikin da kafin mutuwa kun gane wakila a wani kaulin aka ce abinda ake nufi da zuwujat yuqranu kullu mri'in bi shi'atihi idan rayuka aka hada su da ire-iren su mummuni a hada shi da mummuni dan uwansa bai hude da bai dan uwansa kirista da kiristan dan uwansa taron masu laifi iri kaza duk hada su da dangin su ba bambanci tsakanin na da da na yanzu ba yahudan da za a hada shi da ba yahudan yanzu da ba yahudan da zai zo nan gaba duk aure daya kiristan da da na yanzu da wanda zai zo nan gaba to haka musulmin da san tagariyar musulmi na da din da na yanzu da wanda zai zo nan gaba haka dan bid'ar musulmi na da da na yanzu da wanda zai zo nan gaba haka mai aikin sako ko zina ko sata ko fashi da makami ko zalunci duk gaba ɗaya kowane dangi za a haɗa su da dangin su wai zan na busu zuwi gad idan rayukan mutane idan kayukan mutane kansu zuwi gad aka haɗa su da juna tunda Allah ya ce uhsul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah ko taro waɗanda suka zalunci kawunan su wa azwajuhum su da ire-iren su su da ire-iren su na da da na yanzu da wanda ya zo nan gaba duk a tara su wuri guda kaga za a bambance mutane ke da ranar tashin kiyama wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku kafirai ku ware gefe guda wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum antum wa shurakaa'ukum zamu tayar da mutane duka sannan mu cewa waɗanda suka yi shirka makanakum ku tsaya a nan inda kuke antum wa shuraka'ukum ku da ababen da kuka bauta ba Allah ba ku ware kar ku haɗu da mamanai kar ku haɗu da masu tauhidi dan ku datti ne inda mal mushrikuna najasun waɗancan kuma masu tsarki ne kar ku haɗu wuri guda fa zayyalna bainahum sai muka bambanta tsakanin su wannan suka yi nan waɗannan suka yi nan at-tamyiz shine at-tazyil zayyalna bainahum bi ma'ana mayyazna bainahum kun gane ku to shine wai zanna fosu zuwa je wa idza al-maw'udatu su'ilat al-maw'uda yarinya da aka binne ta da rai ita ce al-maw'uda ai aljariyatu tudfanu hayya yarinya karama abin ne ta tana raye khawfal ari dan jin tsoron wato ainihin tsiraiki kamar da laraba ke yi a da walhada ko dan jin tsoron bukata dalili da yake sa su kashe yaya dalilai ne da yawa kowa da nashi dalilin a jahiliya amma waɗanda ayoyi suka yi isharar zuwa gare su da waɗanda littattafan tarihi suka nuna a wanda suke kashe ya'yan su jin tsoron talauci wannan har maza har mata ba ta bambance masu wannan ya sa Allah ta wala auladakum khashyata illa nahnu narzuquhum wa iyyakum inna kana kabira wato kar ku kashe yayan dan jin tsoron talauci domin aulad ya shafi maza ya shafi mata sai wannan ne da suke suke kashe akwai wanda suke kashe mata kadai da hujjar cewa ita mace ba ta iya daukar makami ta kare gari ko kasa idan an zo yaki da haka ba ta da amfani a kashe ta kawai sai su kyale da namiji suka ce dan shi zai daukan kwari da baka yayi yanki zai iya zuwa farauta ya kawo abinci gida zai iya neman abinci mace ba za ka iya kaga wannan hujja jahiliya ke akwai kuma wanda suke kashe mace suka ce gata suke mata da su kyale ta daranta ta girma a zo a yaƙe su a kama ta a sai ta baiwa gara su kashe ta daga kashe da kashin bauta har ɗaya daga cikin su yake cewa yi ya mace abu uku ne ko dai suna da uban da zai zare takobi ya kare kimarta ko suna da mijin da zai zare takobi ya kare kimarta ko a samu ramin da zai kare ta daga wanda ma zai zo ya farauce ta ita to na uku ne tabbas wadannan ba tabbas bane haka wannan jahiliya yake faɗa ita domin uban da yake da takobi kira iya kai karfin shi a kashe shi kuma ta zai karkashin bauta a je a mai sai ka sai da aka yi ta haka in miji ne ma duk karfin shi kila a fi karfin karfin shi da aka masa ran dangi yace amma idan ka kace ta kasa cikin kabari kenan ka ka raba ta da yan ta'addan duniya ba a ci mutuncin ta ka ji wannan tunani ne na jahiliya to wannan shine manyan manyan hujjojin su na kashe kyamaci a ce akwai wanda kin kyamatar ne akwai kuma wanda jin tsoron talauci ne akwai kuma wanda su a mahanga irin tasu gata ne gata shine ka kashe ni kafin gata ke to ita ce dai al-mawuda yarinya ya su za a binne ta da ranta wa idal mawuda su ilat idan ya mace yarinya karama wanda aka binne ta da ranta su ilat aka yi mata tambaya tabkitan li qatilha dan a kunyata wanda ya kashe ta din ai liman ha ga wanda da binne ta da ranta fil kabari cikin kabari wa hiya hayya tana raye za a tambaye ta kaga ubangiji da Allah zai ce a tambaye ta me kika aka ce ba wai dan bai sani ba dan ya kunyata wa wanda ya kita an gane ku bi ayi zambin kutula cewa da wani laifi aka kashe ta wa quri'a bi kasr ta'i hikatan liman tukhatib bi ayi zambin kutilat wato kutilti a wata qira'a bi ayi zambin kutilti wato ta din za a yi mata kasara sai zanto zan mukhataba kamar tambayar ta ake yi da wani laifi aka kashe ki amma idan ce bi ayi zambin kutilat a tambaye ta da wani laifi aka kashe ta duk dai ma'anar tana ko ba daya wa jawabuha an taqul qutiltu bila dhanbin an ka kullu ka ba dina tace an kashe ni ba tare da laifin komai ba dan ba ta kai da zai laifi wa idza suhuf nusirat idan takaddu na ayyuka nusirat aka bubbude su domin nasiru sai shine abu faɗaɗa shi kowa ya gaishe as jam'i ne na sahifa sahifa ita ce takarda guda daya suhuf takardu da yawa na rubutun ayyukan mutane ayyuka da muke yi wa gaba ɗaya mala'iku suna rubuta wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin wa yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun mala'iku suna rubuta abin da duk mutane ke yi to idan aka bude waɗannan takardu naka aka bude maka nawa aka bude mun kowa aka bude masa naji da Allah ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura kowane dan adam za mu lidinta masa takardar aikin sa a rataye a wuyan shi da ita zai tashi ranar tashin kiyama a rataye a wuyan shi a buɗe miki ta a matsayin littafi yalqahu zai game da littafin mansuran a buɗe ai maftuhan a ce da shi ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka ka karanta littafin ka ya ishe a yau man fa inna ma yahtaji li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا الصحف نشرت لا تبوء يتفتو أو تقراء نشرت أو تقراء نشرت حين بالتخفيف والتشديد أي فتحت وبسطت إذا أتى بوت الفن أتى فارد با ونولي دي لنفسي وهي تطوى عند الموت لو كنت متوى أنا لنكي تكتم لي تندي يا متو mai aiki ya riga ya mutu kaga ba sauran abin da zai kara yi sai a linke zuwa ajiye ke wato sabu inda hisab a wajen hisabi kuma sai a bude su to idan hakan ta faru wa idza samau kushitat wa idza samau idan sama kushitat aka bambare ta daga inda take domin lafazin alkastu a larabce ko al alkastu ko bilqaf ko bilkaf akwai wanda suke cewa alkashfu daga kashafa yakshifu akwai kuma al-kashfu kashafa yakshifu kenan dukkan sa dai ma'anar su daya akan yi amfani da wani larabcin wajen fiɗa amma fiɗar raƙumi kaɗai amma dabbobin da ba raƙumi ba akan yi amfani da kalmar asal a gane ko asal fiɗe abu amma fiɗar raƙumi ba a ce asal a larabci sai a ce alkashfu wa idan sama'u kushitat idan sammai din da cewa lafazin as-sama a gani ido guda ɗaya ne ma alif da lam din da ke cikin mai da shi jinsi sai ya zanto ya shafi as-samawati saba sammai guda bakwai gaba ɗayan su ko sifat aka bambare su daga inda suke ma'ana za a cire su daga inda suke suna matsayin rufi za a ɗauke rufi ya zanto ba rufi sannan tashin kiyama ke tunda duniyar an riga an kare ta aikin sama ya kare ta shine malaki nuzi'at amaki amakinha idan an bambare su an cire su daga inda suke kama yunza'ul jildu an shafi kamar yadda ake cire fata daga jikin akuya wa gairi ha ko waninta wa fi qira'ati a aqrar abdullahi bin mas'ud qusisat al-qasf wal kashf bi ma'anan wa yuqalu kashafa al-ba'ira wa la yuqalu salaka illa al kamar dai da na faɗa akan yi amfani da kashasa wajen rakumi banda sauran dabbobi idan fita ne to da aka kwatanta dauke sama da jikin da take da cire fata daga jikin rakumi bayan an yanka ko bayan an soki idan aka cire fata daga jikin dabba bayan an yanka dabba akwai yiwuwar a mayar da fatar ta koma yadda take to aka kuma idan an cire sama da jikin ta kuma ba za a sake mayar da ita ba dan duniya ta riga ta kare duniya ko ba za ta bi shi yasa da aka buga misali da wannan ina fata mu sannan tsakanin fitar rakumi da fitar da fitar rago ko tunkiya wanne ne babban aiki na rago ne na ne babban aiki ko na ne na rakumi ne babban to a ce dauke sama tun da girman sama ita ce mafi girman abin da dan adam ke gani a ce aikin menene babba ne aikin ba karami bane ba amma a wurin Allah kaga abu sai zanto mai sauki yadda baya muku wahala ku fede rakumi tunda kun saba yau da gobe kuma nawa aka sai a duniya daga yanzu zuwa yanzu to haka baya wa Allah wahala kuma ya dauke sama daga inda take wanda duk shine asrar da zamu fahimta banda abin da ido ke kallo na lafazin idan mutum ya shiga lungun ma'ana abin da ibnu al-qayyim ke cewa duk wanda yake tsayawa akan doran lafazi ba tare da yayi iyo a cikin tekun ma'ana ba ba zai shaƙi dandanan alkur'ani ba zai dandani dandanan alqur'ani wa yanzu sama'a wa idal jahimu su'irat idan kuma wuta su'irat aka rura ta bitasdid ita ma zaka ce su'irat wa kun abi tasbih a wata qira'a zaka ce su'irat ay uddidat aka rura ta ta kama lil kuffar dan kafirai wa zida aka ƙara yawan zafin ta sama yadda a duniya da manzo Allah ya nuna cewa wutar duniya din nan kashi ɗaya ce cikin saba'in na wutar lahira kowane kaso ɗaya daidai da zafin wutar duniya gaba ɗayanta da kuma kaga wutar duniya din ai darajar zafin daban-daban wanda muke girki da ita darajar zafin ta bai kai da kamfanonin mulmula karfe suke amfani da ita ina ba za mu fahimta ko da kamfanonin mulmula karfe zafin wutar da suke amfani da shi ya sarrafa karfe ko ya digar da shi ya zama ruwa darajar zafin ta kuma bai kawar da irin gidajen siminti suke amfani da ita idan ka tambayi injiniyoyin da suke aiki a wajen to wannan makwarar ta ƙarshe ta duniya to ita kuma a ninka ta sosa saba'in kaga dai darajar wutar da za ta narkar da karfe idan ka ce ita za ka ɗora abincinka a kai ya dahu yaya kada ya kone za ka ce ba za ka ce dahu ba za ka ce ka ɗora abincinka a kai ya kone to ka duba girman wutar zafin to kuma a fi a ninka ta sosa saba'in abin ba karami bane ba ya ubangiji ka tsare mu daga shiga wuta dukkan wanda ya san wannan kenan ya kamata mutum ya shiga taitayinsa ya kyautata aqidarsa ya kyautata maganganunsa ya kyautata ayyukansa wa zal jahim su'irat wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka kusanto ta ay qurribat li ahliha aka kusanto ta ga waɗanda suka tantanta shiga cikin ta li yadkhuluha dan su shiga din ba sai wa jawabu idza jawabin idza idza sunan awwal sura wa ma usiba alaihi na farkon sura da abin da aka rubuta a kansa huwa ina bin da baya alimat nafsun ma ahdarat kowace rai za ta gane mai ta gabato da rai za ta gane ta gabato da ko ta idan dai har sama aka rubuta idan taurari aka rubuta idan ka za ta gabato idan ka ba to rannan kowace rai za ta san me ta gabato da shi shine alimin nafs nafs ina ana ana nufin kowace rai dan Allah ya kuma rika fadlu kullu nafsin ma aflak a wannan lokaci ne kowace rai za ta san wato za ta ga za a nuna mata za ta dantane sakamakon mai ta gabatar duk wanda ya kyakkyawan aiki ya ta kyakkyawan sakamako wanda ya mummuna kuma mummunan sakamako farikun bijan ko farikun sosai ina alimin nafsun ma a kowace rai za ta san mai ta halarto da shi a farfajiyar kiyama ai kullu nafsin waqta hadhihi al-mazkurat huwa yawm al alimat ma ahdarat min khair wa sharr na alkhairi ko sharri dan ko da adam zai gane wannan wannan shine abin da ake jiran faro sa kafin ya faru kuma yana daga cikin karfin ikon ubangiji dan adam baya da maganin da zai hana wannan abu faruwa don ba wanda zai hana a ninke rana in lokacin ninkewar ya da Allah ayi hakuri a fata ko ya hana taurari su tarwatsi ko ya hana kaza ya faru ko ya hana kaza cikin kafafan da Allah ya gina to sai Allah ya فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وبنجد فلا أقسم بالخنس لفظ الخنس دم إننا خالصة الجوار الكنس فيما الكنس بالكاف jam'i na kanisa idan muka ɗauki lafazin farko al-khalis wa al-khalisatu shine abin da yake boyewa yake fakuwa an gane ko ha kuma idan mun ɗauki lafazi na biyu bil kaf al-kanis da kaulasan ko al-kanisatu shine abin da yake boyuwa amma bambancin na farko da na biyu ta fuskar ma'ana wancan yana boyuwa a wani wurin da ba gidan shi ba kamar ya bi wani kororo ya boya ya bi wani lungu ya boya amma alkanis bilkaf wanda ya ɓoye a wurin da dama ya da dan ya boye a wurin da dama matabbacin sa shi na farko alkhunnas alkhanis wato alkhunnas dan ina alkhanis daga kanasa yaknisu wato akan ce kanasa idan abu ya boya iktafa iktafa ko kanasa ana nufin ta'akhara yayi jinkiri ya taho kamar yanzu zo zan ka dai hannu gaba zan gaba sai dan tsaya kaga daidai ki da ya buya ya saka yi ya yi kaza sai a ce kanat mudari din sa ya kamisu ina fata an fahimta to lafazin al al kunnat ko idan shi kuma al kanis shi ma dai kanata fi'li madi mudari din sa ya kamisu to sai dai shi ma'anarsa take sha bamban akwai kanasa kanisu wanda ke fi'ili ne lazim akwai kanasa kanisu wanda fi'ili ne muta'addi fi'ili lazim wanda ba buƙatar mafulan bihi mansub fi'ili muta'addi wanda yake bukatuwa zuwa ga mafulan bihi mansub idan ka furta wannan kalma kana nufin fi'ili lazim ma'anar da zai baka daban da wanda idan ka furta kana nufin fi'ili muta'addi kun gane ai domin akan ce kanaka ana nufin da tsala kinasahu ya shiga wajen ɓoyarsa haka yake nisu yana shiga wajen alkina wajen buya amma aka ce kanasal baita misu baita yanzu to ana nufin sharewa daga nan aka samu almiknasa wato ita ce abin da ake yin shara da ita daga nan aka sami alkunasatu wurin da ake zuba sharar bola ko judi kun ga wato sanin kun kalmomin yana da mahimmanci don ka san wata ma'ana za ka bashi to a nan malaman tafsiri duk sun fassara al bilka bil kha da al bil kaf da taulatan da taurari fala uqsimu bil khunnat ina rantsuwa da taurari masu buya. waɗanda dama abin da ya fi bayyana shine rashin haske kaga a nan ɓuya su shine mai rashin su. da akwai tauraron da ka kalli sama za ka fara gani saboda ya fi sauran haske akwai mai tsakatakin haske akwai wanda sai mai gani mai kyau ne yake iya hange shi wani na iya ganin sa wani baya iya ganin sa to irin wannan taurari kenan aljawari kunnas ina rantsuwa da aljawari masu gudana cikin taurari gabas da yamma gudu da arewa ko sama da ƙasa masu gudu masu tafiya alkunnas su je su buya a wurin buyar su. ina ba an fahimta wato waɗannan ba guduwa suka yi suka buya ba rashin hasken su ne yasa suka buya ba a ganin su amma su na biyun ba ana ganin su inda sun tsaya amma sai suka gudu suka tafi har suka je ina wurin ɓuyarsu to duka irin waɗannan taurari Allah na rantsuwa da su ina fatan kun fahimci ma'anar kamar yadda na faɗa muku lafazin la a nan gurin ba ta nuna annafiyu tana nuna taukidi ne daidai da abin da na faɗa wajen la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama daidai abin da na faɗa muku lokacin da muka karanta fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم da baka ce la ke cikin nan gurin ba la ce suke nuna korewar abu la da ake zuwa da ita li ma'ana silatun ji a biha li da ma'ana sila wato an kawo ta dan kafa ma'ana lalle ina rantsuwa bil kunnat da taurarin da suke da haske kadan al dawar kunnat da taurarin da suke masu gudu kuma waɗanda suke ɓuya wanda ba dan sun ɓuya ba da an gane su to akan me Allah ya rantsuwar ko da ke rantsuwar ai bata kare ba wallaili idza as'as ina rantsuwa da dare idza as'asa wato kenan idan ya gabato domin akan ce as'asal lailu dare ya gabato kamar saura minti 20 rana ta faɗi kenan as'asal lailu ina ba dan fahimta saura minti goma saura minti biyar rana ta faɗi a wannan lokacin hasken da yake wannan lokaci na yini daidai yake da na la'asar kaga ba daidai yake ba da azhar ballantana na ballanta na take da to a wannan lokacin a larabci zaka ce akal layli ai dare ya riga ya gabato ma'ana yana dab shigowa to ina rantsuwa da dare lokacin da yake shigowa ma'ana lokacin faduwar rana ke kimar lokacin saboda lokaci ne na an gama wata ibada ita ce as-salatul wusta lokacin ta ya wuce la'asar kenan yanzu kuma za a shiga lokacin mai wata sabuwar ibada ita ce mai lokacin sallar magriba kimar lokacin ubangiji ke rantsuwa da shi waɗansu malamai suka ce asa asa ana nufin idan adbara idan dare ya juya baya an yi sallar asubahi gari ya yi ta kafin yi kafin rana ta hudu to shine asa asa lailu ma'ana adbaran lailu amma dai idan mutum ya duba a cikin littattafai da suke bayanin larabci lafazin asa asa yana cikin abin da ake kira al-abdad al ah, lafazza waɗanda suke ɗaukar ma'ana da kishiyar ma'anar a ce asa asa ana nufin akabala a ce asa asa kuma ana nufin adbara ya ala al-ma'ana wa zuddiki to akwai irin waɗannan lafazan a cikin larabci su nuna ma'ana su nuna kishiyarta ya danganci mai mai yin magana ya niyyata lokacin da ya furta kalmar ta yake tahowa waɗansu kuma suka ce a'a mu ɗauka cewa da can ɗin da nan ɗin duk ma'ana ɗaya ce Allah na rantsuwa da dare lokacin da ya juya baya wato lokacin asibahi kenan dan shine ya dace da lokacin da ake kira as-sulsul al akhir kafi daya bisa uku na dare na karshe wanda a cikin 24 hours shine ba kowanne daraja lokacin nuzul ilahi kenan lokacin da ubangiji ke saukowa saukowa da sadati to kaga wannan lokacin ayya ya ta ban da kowanne kaga idza adbara idan dare ya juya baya ya yi da saura dan ya fita bai gama fita ba asa asa shi ma dai idan ya juya baya sai ya zanto da ayar da ke cikin suratu ya ayyuhal mudassir da wanda suke cikin nan sun yi tarayya dan su bada ma'ana iri daya idan mun dauki wannan zancen cikin zantukan malamai har to kansu malaman tafsiri suka ba dan lafazin asa asa din yana daukan wannan ma'anar ko kace aqbala ko kace adbara akan ce asa asa yadda yake alqur'ani idan an ga dama kuma a madadin ainin ta riga sirrin sai sirrin ya riga ainin a madadin asa asa sai ka ce me sa'a sa'a a wajen alkur'ani ka iya kawo su kace sa'sa al-layl ya zanto daidai ki da asa al-layl kuma wani lokacin suka hada su guda biyu da tauki da ma'ana ce asa asal lailu wa sa'sa a larabci dare ya kusa kai yana dab da ya shigo wato sai zanto idan sun kara sa'a sa'a ya karfafa mai asa asa ke wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas ina rantsuwa da asubahi lokacin da yayi numfashi domin a tanaffusu shine fitowar iska daga abin da yake da rai dan adam yana da rai idan iska ya fito ta kofofin hanci shine ake tanaffasa haka dabbobi masu rai idan iska ya fito ta baki ko ta ina sai a ce a tanaffus to sai ubangiji ya siffanta asubahi kamar da abu mai rai waɗansu malamai suka ce hikimar da ke cikin nan gurin shine a lokacin asubahi komai yadda ake zafi akan samu wani iska mai sanyi da yake tahowa a daidai lokacin da rana ke dab da hudowa ko bayan alfajir ya fito kafin hudowar rana shi ne sai Allah ya yi rantsuwa da asubahi sai ya ce idan asuba ta yi numfashi ma'ana daidai lokacin da iska ke tahowa mai sanyi kamar yadda iska ke hudowa da kofofin hancin dan adam shi ne wasu wadanda suka ce a'a abinda ake nufi da tanaffus inda duk da ma'anarsa shine abinda suka faɗa mun yi da haka shine ma'anarsa a larabci amma a nan gurin ana nufin ketowar haske asubhi idan tanaffus ma'ana idan haske ya fara ketowa a cikin kafin gari ya waye duk da ma'anar ɗaya ce lokacin yayi tarayya da sabuwar wannan iska ko lokacin akwai haske din haske ya fara zuwa tun da da ya riga ya ce menene dalilin rantsuwar Allah ya rantsa da taurari da suke gudu su koya Allah ya rantsa da wato dare idan ya juya baya ko ya gabato Allah ya rantsa da asuba lokacin da hasken asuba din ya zo saboda mai innahu laqawlu rasulin karim innahu lalle shi wannan alqur'ani laqawlu rasulin maganar manzo ne magana ce ta manzo karimin wanda yake da daraja yake da kima bi quwwatin ma'abucin karfi makinin inda zal arshi yana da matsayi a wurin ubangijin al'arsh domin idan an zai makiyin ana nufin zu makana ma'abucin matsayi ne inda al'arshi a wurin ubangijin al'arshi mai al'arshi kuma shi ne Allah la ilaha illa huwa rabbul arshi karim ubangijin al'arshi mai girma ke muta'in abin yi wa da'a ne samma a can sama din sannan kuma amin amintacce ne a wurin mutan sama to waɗannan siffofi ne da malamai suka ce gaba ɗayan su na mala'ika jibril dan shi ake nufi da rasulul karim anan gurin an gane ko kar ku manta a cikin suratul haqqa Allah ke fala bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulul karim ma'ana a san ma ya da abin da muke gani da abin da ba ma gani dan ya tabbatar da qur'ani zance ne na manzo mai girma malaman tafsiri suka ce manzo mai girma a can cikin suratul haqqa ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma manzo mai girma a nan cikin surtu da kamsu ko da ana nufin mala'ika jibril domin karina da alamomi sun nuna haka dan da yake innahu laqawlu rasulin karim a cikin surtul haqa sai ce wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin ba zance ne na mawaki ba amma kadan da suke imani da cikin su ba zance ne na boka ba amma kaɗan ne wato suke abin a cikin suke ɗaukan wazi a cikin a nan gurin wane ne kafaran maka suka siffanta da bokanci ko waka malaikar jibril ko manzon Allah manzon Allah to kaga sai karina ta nuna shi ake nufi ne A gane ko amma a nan cikin surutu shamsu ko wurat sai aka siffanta manzon da girma da ƙarfin jiki to ƙarfin jiki kuma siffa ce ta mala'ika dan mala'ika ya fi dan adam ƙarfin jiki dan Allah ta yi zai kuwwata ma'abucin ƙarfi ne inda zil arsh makin ana nufin makinin inda zal arsh sannan mai daraja ne a wurin ubangijin al arsh ina fata an fahimta sannan muta'in samma amin muta abin yi wa da'a ne samma a can sama wanda manzo Allah shi kuma abin wa da'a ne a nan kasa dan da shi a can sama kaga zai kowa din nan ya dace da zumin ratin fassawa ko huwa bil ufqil a'la an gane allamahu shadidul quwa shadidul quwa ne malaika jibril zo mirra malaika jibril wa huwa bil ufuq al a'la duk dai malaika jibril ke thumma dana fa tadalla fa kana qaba qawsayn aw adna duk dai malaika jibril lokacin da yazo wajen manzon Allah ba manzon Allah ga lokacin da ya wajen Allah a sama kuma da kuma dan su suka tafara a malaika jibril lokacin da yazo wajen manzon Allah ya kuso ya kusanto da shi duk da shi har yanzu tsakanin su qaba qawsayn aw adna kaman zura'i biyu ko abin da bai kai zura'i biyu ba gashi gashi yadda zai iya gani sai sai da shi dan ba ba zai zo yayi kamance sai ya dace ya ce masa ne malaika jibril manzo Allah sai a ƙarya ne bayan na ga malaika jibril dab da dab gani gashi fa kana qausaini aw adna fa auha ila abdihi ina jibin fahimtar to kamar yadda na faɗa innahu la qawlu karim malaika jibril ko zai quwwatin inda al-arshi makin muta'in amin sai ubangiji ce wa ma sahibukum bi majnun sahibunku bai mahaukaci ba lafazin sahib anan ana nufin manzon Allah da da mutum tabbata da shi ma sahibukum bi sahibunku ba mahaukaci bane ba ana faɗa mutanen maka wannan magana lafazin as-sahib na nufin aboki kamar yadda lafazin as-sahib na nufin wanda unguwa ta haɗa ku ko gari haɗa ku ko ayari ɗaya na tafiya ya haɗa ku duk a larabci akan kiransa as-sahib duk da cewa kila baka taba ganin shi ba sai nan sannan daga nan ba za ka sake ganin shi ba sannan a nan da ka ganin ba baka tambaye sunan shi ba ko baka san garin su ba amma da ya zama sahibuka anta sahibuhu wa huwa sahibuka suhuba din da Allah ya siffanta manzon Allah da ita ga mutanen Makka ba suhuba ce ta abokantaka wadda take nuna yarjewa da amincewa da juna ba a'a suhuba ce ta gari daya dan ai ba sai da shi ba a matsayin manzo sun kafirce masa to ta yaya za su zama sahabbansa kaga ba sahabbansa bane da haka lafazin suhuba ya uwa akwai suhuba amma akwai suhuba khassa suhuba amma abokantaka ga mamma ko mai fadi ka iya cewa tarayya mai fadi tarayya mai fadi wanda duk tare ta ku taron gari ɗaya taron unguwa daya taron gida daya taron wurin aiki daya makaranta daya amma ba lalle bane ya zanto ma kuna shiri da juna amma dai kuna tare da juna motar haya ɗaya ta ɗauke ku jirgin ruwa ɗaya ya ɗauke ku daga wannan gaci zuwa wanda amma kuna yawa juna muzurai duk da haka huwa sahibukum anta sahibu dan wannan suhuba ce tarayya to wannan ita ce gamammiyar tarayya mai faɗi akwai kuma suhuba khassa suhuba kasa tarayya ke bantatta ta cewa malam sa'ida abini na ne aboki na ne tun shekaru sha biyar ko ashirin da suka wuce a'a wani abokin ka ne tun shekaru goma ko kaza kana zartar shi kan zarce ka kuka yi shawara da juna kuka taimakawa juna don warware matsalolin juna ina ba an fahimta kukan ziyarci juna iyalin kuma sukan ziyarci iyalin juna to wannan ta zo mai suhuba khassa to tsakanin annabi da mutanen makka da basu yi imani ba abin da ke tsakanin su suhuba sai khassa ko amma suhuba sai amma gaman miya gari daya ya hada ana cin kasuwa daya haka ina fata fahimta amma babu wani shiri amma dangantakar da ke tsakanin annabi da sahabbai da suka yi imani abubakar umar da usman da ali da sauransu wannan su ba sai khassa ko amma khassa to da wannan ake bambance su da haka da Allah ce ma balla sahibukum wa ma gawa yake magana da mutanen maka. su ba khassa ce ko amma amma haka nan mun ce wa ma sahibukum bi majnun su ba khassa ce ko amma su ba sai amma amma lokacin da Allah ce da manzon Allah yana mai magana tsakanin shi da Abubakar yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana su ba kasa sai ko amma su ba kasa Don haka ake bambance mu dan kaga yan a saboda jahilcin su ba sa iya bambance wannan sai duk inda ya ga wannan su ba kasa amma din sai dauke ta sai jingina ta da sahabban manzon Allah Bakar da Umar da sauransu dan su ba sa iya bambance ba a ba su hazi da ilimi ba kuma suna son sai sun yi magana kan addini to shi ko addini sai ka karanta shi kuma sai kana da makamin fahimtar su shine larabci da sauran ulum na shari'a musulunci wa ma sahibukum bi majnun mutumin naku ba mahaukaci bane dangaren naku ba mahaukaci bane ma'ana da mutanen maka ake su ne suka tuhumce shi da cewa me suka ce mahaukaci ne an gane ku suka ce mu'allamun majnun ubangiji ce wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin hakika ya ganshi ra'ahu kaga akwai fa'ili na ra'a fa'ilin damirun mutasarrin ne takdirhu huwa ya'udu ila rasul sallallahu alaihi wa wasallam hu wanda wannan mafa'ulan bihi mansub ne shi kuma damirin ne ke kuma zuwa ga mala'ika jibril wa ya gawa manzo Allah ya ganshi ya gawa kenan mala'ika jibril a ina bil ufuqil mubin a sasannin sama na fili lafazin al ufuq a larabci shine fadin da ke tsakanin mahudan rana da mafadarta a sama shine me al ufuq idan an ga dama ana iya yin jam'in sa tun da gabas da yamma yamma da bankus da arewa sai a ce al afaq tanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim amma al ufuq guda daya ka gani hakika ya ganta a sama hadisi ya tabbata da Jabir dan Abdullah cikin sahih Bukhari manzon Allah ya ga mala'ika Jibril a tsakanin sama da ƙasa wato a sararin sama yana kan wata kujera ina fata an fahimta kaga manzon Allah ne ya ga mala'ika Jibril bil ufuqil mubin a sashin sama mabayyani na fili babu wani girgije da ya kare masa shi ballantana kace bai gaishe da zai iya shaidawa ba me hikimar faɗin haka anan gurin hikimar faɗin haka a nan wurin don a nuna cewa shi wannan mala'ika da manzan Allah ya gan shi a sama a wurin da sama take tangarran don ya ce almubin a bayyane ba tare da wani girgide ya kare shi ko wani gini ya kare shi ko duhun dare ya kare shi ba ya gan shi a fili dan a nuna shi wannan mala'ikan shine shi shine tsani daga Allah sarki zuwa ga manzan Allah abinda da Allah yake so a turowa manzan Allah sai ya aiko su sai kawo mishi shi ko manzo Allah ya ganci ya shaida shi idan gobe aljan ya zo ya rike da yake cikin wata sufa yace ni da jibril manzo Allah zai ce ƙarya take dan na ganci a sama a bayyane da a ce kawai magana yake mun a da idan wani zo ce da jibril sauki yaji ba zai iya gane tsakanin jibrilin gaske ba da jibrilin boyi amma tun da ya ganci a sarari yaya to abinda nassin yake tabbatarwa nan ma duk nau'i ne na mayar da martani ga mutanen maka da suke tuhumar cewa abinda manzo Allah ya zo da shi na alqur'ani aljanna yake kawo masa ma'ana aljannu ne suke masa wahayin ta rudo ne sai dan Allah ta hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin kuna so in ba ku labarin wa d'a ke zuwa su ba shi labari wanda d'a suke zuwa su ba shi labari shine kullu afak dukkan wani tataccen makareci afif mai taron ayyukan laifi dan yana an umarnin aljan wajen ya yanka jinjiri wajen ya kawo nonon mace wajen ya yanka a yanka kaza a yanka kaza a yi waye a binne kaza asirin kenan mai yawan laifi gashi ko makarici to irin waɗannan aljanu ce zuwa wajen sa ko kuma kun fi kowa cewa sanin cewa manzon Allah ba haka yake ba laysa bi affakin wala bi su kuma aljanu la tanzul illa ala kulli affakin asim yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun waɗannan su suke mu'amala da aljanu amma manzo Allah ko da kanku ba ku ba shi wannan sifa kai a zaku ku ce aljanna ne zo wajen sa mala'ika ne zo wajen sa wato bambanci kenan tsakanin man tsakanin annabta da bokanci boka bai ga mala'ika ba ko mala'ika baya zuwa wajen boka malamin tsubbu da mai dago da mai sihiri bai ga mala'ika ba ko mala'ika baya zuwa wajen su dan su datti ne suna zama cikin najasa da datti shi ko mala'ika yana zuwa wuri mai tsarki ummu na aisha ta sanya labule mai hoto a ɗakin ta mala'ika jibril yake shiga yace manzon Allah a ce ta cire ta kafin mu shiga to ina mala'ika zai zo shiga wajen mutumin da zai ci musu wajen mutumin da zai umarni da ayi kisan kai wajen mutum ka ga ba mala'ika ne wannan duk ana siffanta halayen manzon Allah yake da a bambance shi da bokaye da yan boli da yan tsubu da dai sauran masu dabbobi وما هو على الغيب بضنين ما هو على الغيب بضنين بيزما تو مروتي على الغيب أبي ساق غيب ده الله يسند القرآن إنه قبع ينسى غيب كافن الله يسوكد لك كما ذا الله to da aka saukar da shi ga manzon Allah kuma ya zama gaibu dangane da mutanen duniya dan da shi bai zama gaiba a wajen manzon Allah da an saukar masa to kaga yayin da manzon Allah ya sanar da shi da sauran mutane kuma ya zama mai ba bai ba gaibu ba a wajen waɗanda aka sanar da shi to maza Allah baya rowa da gaibu abinda ake nufi baya rowa da wahayin da Allah ya saukar masa yake isar. shine ba huwa Allah gaibi bi dhanin bai zama ba mai rowa wato Allah gaibi game da gaibin da Allah ya saukar a kansa game da wahayin da Allah ya saukar a kansa domin daga dhanin daga ya yadhinnu ne akan ce dhanna idan mutum ya rowa yadhinnu bi kasar dhad ko ya yadhannu duka da yana nufin rowa mutum ya hana abu a wata kira'ar wa ma huwa alal ghaibi bi zalim bai zanto ba abin tuhuma alal ghaibi dangane da gaibin da Allah ya saukar masa ma'ana ya mutum Allah zai saukar masa da wahayi dan ya isar kuma sai a tuhumce shi cewa wakati ko a tuhumce shi cewa bokanci ne ko a tuhumce shi cewa mahaukaci ne bai zama abin tuhuma ba dangane da abin da yake labarta mutane na gaibin da Allah ya saukar da wahayi akan sa to wannan sai nuna ubangiji ta'ala yana sanar da annabawa wani bangare na mai na gaibi gurgurdan yadda ya so ya sanar da su su ba sa iya ganewa da kansu sai Allah ya sanar da su kuma iya abinda Allah ya sanar da su shi suke sani ba sa iya tsinkayo wani gaibin da ba a riga an saukar da wahayi kansu ina ga dan fahimta kuma huwa bi qawli shaytan rajim da dai alqur'ani ba magana ce ta shaytan ba irin yadda maganganun masu duba da bokaye ko maganganun ne na me na shaytan duk nan gudan ana kokarin bambanta alqur'ani da wato bokanci da su kafar maka suke tuhumar cewa bokanci ne ko waka ko sihiri ko wani abu da dukkan siffofin da suke na sihiri da gaibu da eh, bokanci da dabo duk an korewa alkur'ani su an tabbatar masa siffofi waɗanda suke tsantsa da suke nuna wahayi da annabtaka da kuma manzanci kina wahayi bi kauli shaytanir rajim wato ba magana ce ta shaytan wanda ake Nesa, shi daga rahama ubangiji ba a'a magana ce ta wahayi magana ce wadda manzon Allah zo ta gogan Allah a daidai wannan gaba ya uwa ku lura innahu la qawlu rasulin karim rasul karim hudu muta'in biyar sannan kuma amin siffa nawa kenan shida manzon Allah kuma da aka tashi siffan da sai nan sai don su siffofin sun zama kaɗan wa ma sahibukum bi majnun na an kore masa cewa shi ba mahaukaci bane kaga siffa ɗaya ce dan kore masa hauka tabbatar masa da menene hankali kifiyarsa ma'ana ana nufin shine a aqallu uqala mafi hankalin ba su hankali sallallahu alaihi wasallam sannan wala qad ahu bil ufuq al mubin ana tabbatar masa cewa ya ga mala'ika jibril lokacin da yace ya ga mala'ika ba ƙarya yayi ba ma'ana shi ne gaskiya ne cikin abin da ya faɗa sannan kuma ma huwa al ghaibu dhamir ko shakka babu ba marowaci bane shi manzon Allah baya rowa da wahayin da aka saukar masa a nan gudun malamai suka ce cewa ba marowaci bane game da gaibu akwai wata ma'ana ta lungu ma'anar take lungu ita ce boka da mai dago sukan so su yi tarayya da annabi wajen kowa na kokarin ya bai mutane labarin koyayyun al'amura to amma sun samun ban da juna ta fuskar shi annabi wahayi ake masa mala'ika ke zuwa wajen sa shi ko boka fa aljanu suke zuwa wajen sa ba wahayi ake masa sannan sun samun ban da juna ta fuskar shi boka shin yana labarta wa mutum labarin da mutum ya je nema a kyauta ko sai ya biya to amma annabi ko yana isar da wahayin da aka saukar masa ne a kyauta ba sai ya nemi a ina ba da bai da kaga ba huwa al gaibi ba marowaci bane irin yadda boka yake rowa dan boka rowa yake da ban hasai kabiya ka biya ko sai kin biya malamin duba rowa yake da ban hasai kimbiya. kin biya dan baya fitowa fili sai jama'a ku zo duk wanda yake son kaza an faɗa masa ba sai ya bani komai ba irin yadda annabi zai tara mutane ya isar da wahayi kaga duk ana kore bamban ana ƙara bayyana da wani kaga wannan ma'ana ce ta lungu wanda ba za ka bayyana haka ba sai mutum yayi abin da kira at-tadabbur kitabun anzalallahu ilayka mubarakun li ayati wa litadhakkara ulul albab abinda da nake so in ce a nan an sifata mala'ika jibril da sifa shida kamar da kuke daya manzo Allah kuma an ba shi sifa uku zuwa hudu a nan gurin domin ma sahibu kullu majnun sifa ɗaya ce cewa shi mai hankali ne wala kada rahu bi hukum bi sifa ɗaya ce cewa shi mai gaskiya ne cikin abin da ya faɗa wa ma huwa allazi bi dharin sifa ɗaya ce cewa shi ba magana ta ba ba murwaci bane ba sannan wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim kaga sifa hudu to da wannan sai waɗansu suka kafa hujja wajen cewa ce mala'ika ya fi annabi daraja saboda me an bai mala'ika sufa shida a lokaci guda annabi an ba shi sufa nawa hudu malamai daga cikin malaman ahlus sunna suka ce ko masu watan da'awa abin nan da kuka faɗa bai zama abin sallamawa ba domin waɗancan sufofin na mala'ika da yake da su guda shida din manzo Allah ya yi tarayya da shi a doriya akan wannan guda hudun na yake kadai ba haka bane ba innahu laqawlu rasulil karim ba an faɗa manzo Allah a ba an faɗa masa a can a baya sannan zai kowace manzo Allah baya da karfi rago ne jarumin jarumai ne kuma karfi daban jarumta daban to manzo Allah ta aka haɗa masa guda biyu ga karfi ga jarumta dan ka sa abun zaga yana da karfi amma baya da jarumta sai ya jika abuje ga yana da karfi amma baya da karfin hali baya da taurarren zuciya manzo Allah duka guda biyu yake inda zal arshi makin ai manzo Allah ma shi ma makinun ne inda zal arshi muta'in yo akwai da manzo Allah yawan mabiya samma amin shi ma amini ne a wajen Allah ɗan kuma amini ne a nan a ƙasa ina ba dan fahimta ma'ana dai ba za a tafi hujja da wannan ba kawai a ce mala'ika ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ake kokarin tabbatarwa mala'ika ko aka zakulo karkashin wannan aya dan a tabbatar masa a iya zakulo makamancin sa ko sama da shi dan a tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayoyin fa aina tazhabun إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما ina za ku wannan magana ce zuwa ga mutanen kuma a larabci aka faɗi wa mutum haka kuma da cewa Allah saboda kaza saboda kaza to kun ji yadda Allah ɗaya kuma kun ji wanda ya kawo masa wahayi yanzu dukkan mai hankali idan ya ji siffar annabi ya ji siffar wanda ya zo masa da wahayi wanda shine mala'ika jibril da aka aiko ya kamata kuma a ce yana da sauran wani uzuri ne shi imani bai da wani uzuri shi yasa aka kai fa'ida ta to daga nan kuma sai ina za ku duk hujjar ku an riga an rushe ta an nuna muku tantantar manzo Allah wajen ya zama manzo daga ku bi shi domin saboda masdar na wahayinsa daga mala'ika ne kuma daga wajen Allah subhanahu wa in huwa illa zikrul alamin in huwa shi wannan alqur'ani ba komai bane illa zikrun fa sanatarwa lil alamin ga halittu ana nufin mutum da aljan sanatarwa ne shi ko da boka yake faɗa da da mai rufa ido yake faɗa da da malamin duba yake faɗa babu tunasarwa an gane ko malamin suka ce lafazin zikir na nufin addu'a tana ɗaukar ma'anar azzikir na nufin istighfar tana ɗaukar ma'anar azzikir husnul akhlaq kikkiawar dabi'u duk suna ɗaukar ma'anar mai azzikir haka kuma talibul a'mal kyawun ayyuka na ɗaukar ma'anar azzikir qur'ani ya kunshi waɗannan ya kunshi zikiri da tasbihi wanda wannan abu ne tsakaninka da Allah ya kunshi ibada kamar sallah azumi sana alqur'ani ya tafi kyakkyawan dabi'a gaskiya cika alƙawali tausayi jin kai kunya ya kana da kawar da kai duk wannan yana ɗaukar ma'anar asibiti to alqur'ani ba kuma bane sifa ta zikiri wanda cikin magana boganci babu ɗaya daga cikin wannan ma'anonin sannan bugu da tsari a cikin bayanin malamai suka ce idan an ce in huwa illa zikr qur'ani ba ko ba ne ba sai tunatarwa to ko mun ce waɗannan ababan su ne tunatarwa to ana nufin kenan waɗannan ababan su alqur'ani ya kunsa alqur'ani ya kunshi labarin annabawan da ya kunshi labarin abin da ya zo tashin kiyama wanda wannan ba zikiri bane ba halila bace ba sallah bace ba azumi bane to sai malamai suka ce anan gurin wannan a al idafi wato abinda ake so a tabbatar cewa shi zikiri sifa ce tabbatacciya ta alqur'ani amma ba ita kadai ba ce sifa ba sifa ce lazima alqur'ani zikiri ne wannan ba yanzu za a yi alqur'ani ya rabu da zikiri amma ba ana nufin babu komai a cikin alqur'ani ba sai zikiri ana nufin lalle alqur'ani na daga cikin sifofinsa shi ne zikiri ne amma ba a nufin cewa babu komai cikin alqur'ani sai zikiri dan kar wani yake in huwa illa zikrul lil alamin alqur'ani ba komai bane ba ci face zikiri in mun fassara haka alqur'ani ba komai a cikin sa sai zikiri wanda kuma akwai ababen da ba zikiri ba cikin alqur'ani ina ba zan fahimta a sai kenan in huwa illa zikrul lil alamin ba lalle daga cikin sabobin sa tabbatattu zikiri ne wanda ba ta rabuwa da shi ma'ana banda zikiri kuma kuma kuma wanda ya ga dama a cikin ku sai ya daidaitu tunda alqur'ani yuzakkiru alqulub yana yana tunatar da zukata kaga sai mutum ya saurara alqur'ani tun din ya daidaita bayan da aka samu istiqama ka daidaita akan tafsirin gaskiya sai kana sauraron alqur'ani karantawa kokarin fahimtar ma'ana shi ke sa mutum ya samu istiqama ita kuma istiqama da ita ake tsira ranar tashin kiyama innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دولة الاستقامة to kuma istiqama ba ta samuwa sai ta hanyar alqur'ani liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah alamin babu abinda za ku so faruwa ya faru illa an yasha Allah sai abin da Allah ya ga daman faruwarsa rabbul alamin ubangijin da alkai ne yake ka iya san abu ya faru to amma ganin damar ka na faruwar abu baya tabbatar da shi sai Allah ya ga damar faruwar sa sannan ya faru wannan dan tabbatar wa Allah cikakkiyar mashi'a subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala cikin surat Maryam ألم تر أن الشياطين على الكافرين تسجدون

suke tasgarsu zuwa ga fata azzar matakar tasga wato kamar da ma'ana dai ɗaya daga cikin manyan sabubba na kafirci na kafirci wa dan ana aban kasa ne aljanu aljanu suna sa a wa Allah su ja mutum zuwa ga tafarkin barna wannan ko Allah ya faɗa haka a cikin wani hadisi kursi da yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa na halittu bayina akan tsarki na kafara فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم sai shaitanu suka zo suka janye su da kan addinin su fa harramat alaihim ma qad ahalaltu lahu suka haramta musu irin abin da ni la halatta musu a da tambaya ta duniya tambaya dangane da hadisin bara ibn azib da na yi sallah tare da annabi sai na ga tsayuwarsa da ruku'insa da daidaituwarsa ba da ruku'i bayan dagowa da ruku'i da sujadarsa da zamansa tsakanin sajadu guda biyu da sujadarsa da zamansa gaba daya har zuwa sallama kariban min as-sawa kusa yake da daidai wa daida abinda wannan ke nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake a cikin sallah idan ya tashi ya ruku'i yakan dade kusa da dadewar tsayuwa sannan kuma in ya tsago daga ruku'i yakan dade kafin ya tafi sujada kusa da dadewar rukudi sannan in ya je sujada yakan dade kusa da dadewar dagowa daga rukudi kafin sujada sannan ya tsago daga sujada yakan dade kusa da dadewar sujada da yayi sannan in ya je sujada ta biyu yakan dade kusa da dadewar da yayi a zama na tsakanin sujadai shine qariban min sawa kusa da daidai ba wai daidai wadda ba amma kusa da daidai wannan ko mutum zai kimanta ne yana cewa da Allah yana da kyau mutum ya ɗauki wani yanki daga cikin alkur'ani kamar aya ko sura ko makamantansu ya shiga halwa da wannan sura ko aya ko kuma wani sunan Allah guda ɗaya kuma a cikin halwar ya rubuta wani adadi na wannan sura ko aya ya sha ya roƙi Allah bukatarsa wacce domin ta dama ya shiga wannan halwar ko itikafi kuma ya iya yin wannan itikafin ko halwar ba tare da azumi ba na dan sha wahalar karatu saboda rubutu ne na ajami na na hausa amma kuma da baka ke na larabci wanda wannan na daga cikin abin da muka yi saka sai biyo kuka sai mana duk da in kawo mutum wasiƙa da wannan ba zai iya karanta karantawa yasa in na ga wasiƙa irin wannan ina tsaya in ba ta muhimmanci in karanta in fahimta dan kar mutum ya manta da tsarin rubutun ko da ke ka'idojinsa ba kowa ke kiyayewa ba wani lokaci inda ba ja mutum zai ja ko inda yake akwai ja amma dai ya kayatar da ni kwarai da gaske rubutu sosai sosai ya kiyaye ka'idojin rubutun hadisi abin da ke dai kun ji abin da ya tambaya ka shiga halwa da wata aya ɗaya ko sura ɗaya na farko dai ita halwa ba ta cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma itikafi yana cikin koyarwar annabi shi yasa dukkan littattafan bukin za a ga suna maka maganar itikafi amma ba za su maka maganar halwa ba tun da halwa bid'a ce su kuma don bukin ba da suna maganar ibada waɗanda suka tabbatar ga manzan Allah ka duba duk cikin wani littafi na koyon ibada ahlari ko ismai ko izziya ko risala har musu har koma waye ko wace maza ba za ka shiga za a yi maka magana da tafi da ban kada me ya kamata mutum ya yi tafi amma ba za su maka magana da halwa ba sai in ka bar littattafan shari'a ka koma littattafan sufanci to sannan za a yi magana halwa to don haka a nan gurin manzo Allah bai taɓa shiga halwa ba amma ya shiga tafi sannan shi tafi lokaci mafi daraja na itikafi shine cikin ramadana kuma a goma ganin amma ya halatta yi itikafi a dukkan kwanaki ko da ba na a ramadana da an sallallahu alaihi ya yayi a cikin ramadana yayi a wajen ramadana an taba ganin yayi a cikin watan shawwal sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sahih bukhari kuma shi itikafi na farko dai dama dole mutum ya yi a masallaci illa iyaka masallacin da malamai suka sabani amma dukkan su sun yarda sai masallacin da a iya salloli guda biyar zai a cikin sa zuwa abin da ya sama kamar banda wanda kila ana juma a cikin sa suna ganin an samu masallaci na hamsu salawat wanda salloli guda biyar zai a cikin sa ka yi tukafi amma dukkan masallacin da koda gidan ne amma ba a salloli guda biyar gaba daya ana yin wadansu wanda wasu to ba za ka yi tukafi a cikin sa ba saboda me itikafi mustahabbi ne zuwa sallan jami'i ko menene wajibi kaga dole ka tashi ka buƙaci zuwa wani masallacin daban waɗansu suka ce ya zama juma'a ana yin juma'a ciki musamman idan kwanakin da ka yi itikafin sun shafi juma'a to kaga anan gurin ita ma sallar juma'a wajibi ce itikafin ko musahabi ba za ka zauna ba a unguwar ku kana kafin a masallacin kuma su zama da je juma'a ba in ka fito ka tafi juma'a kuma ka kare ita itikafi din dan ka tafi ka tafi wani wuri to da haka sai waɗansu suka kai da cewa sai ya zama na juma'a waɗansu malaman kuma suke da ganin ma ba za a yi itikafin ba sai a masallatai guda uku masallacin makka na ka'aba da masallacin madina na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin qudus al-masjid al-aqsa saboda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi la tikafa illa fil masajid al salat wato ba za a yi tikafi ba sai a cikin masallatan nan guda uku haka manzo Allah ya faɗa bari in karasa ya ban ta ba alaikum salam ban ta ba ma'ana mai to bari in ta yana zuwa insha Allah saboda haka a nan gurin itikafi yadda malamai suka faɗa kenan amma hadisin da yake cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine da itikafi mafi lada sai wanda aka yi shi a masallatai guda uku amma baya nufin cewa in kayi a wani masallacin da ba waɗannan guda uku bai itikafin bai ba kamar yadda manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu anan nan mun idan zan to ba ka so wa dan wanka abinda kake so wa kanka ka zama kafiri a amma dai mun mun ne sai dai ba mai take imani ba to haka a can ma in mutum ya yi itikafi a wani masallaci ba a ba itikafi itikafin ya yi amma bai zama cikakken itikafi ba sai fa in a waɗancan masallatai aka yi shi ne ya zama cikakke ina ba za mu fahimta don la takan zo domin ko dai ne na fil asl ko ne na fil kamala idan an ce nafil afu wato an kore abin gaba ɗaya babu shi kenan an gane ku lokacin da manzo Allah ya ce idan wuce mutu salatu fala salata ba wata sallah da zai sai ta sunna ku kaga wannan korewa ne to dan saboda haka dai abin da malamu suke bayani kenan amma ita halwa ko kaga mutum zai shiga ne wani tsaki ko wani waje da za a killace shi yayi wani adadin kwanaki kaɗan ko da yawa yana wani zikiri guda daya ko a bashi wani sunan Allah guda daya ko wani salatin ko wani zikirin ko wata ayar ko wata sura kamar yadda wannan ya bayyana a ce mutum zai yi ya yi wani lokacin ma ko abinci baya ci sosai kaga wannan ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da aka kebance ka zaka yi halwa ta kwana hudu ko biyar ko shida kaga mutum yayi adadin wannan kwanakin baya zuwa sallan jami'i yana koya a cikin wani daki ko cikin wani rami shi kadai ya yanke da al'ummar wannan Allah shi kadai na kan a cikin wani rami ko cikin wani daki sannan zikirin da yake ba ko manzon Allah ya koyar da shi ba to kaga wannan akwai hadari a dan haka a madadin kalwa shine itikafi da kai itikafi kuma kaga ina yake sa a masallaci sannan itikafi bayan kasancewa a masallaci abu na biyu shine in ya shafi lokacin rana to yana da kyau zanto akwai azumi a bakin mutum waɗansu malaman sun mayar da samuwar azumi ga mai itikafi ma kamar rukuni ne cikin rukunin itikafi lallai sai mai itikafi ya ne azumi waɗansu ko basu wajabta ba sun shaida abu ne mafi kyau ya zanto da azumi a bakinsa in itikafin ya shafi rana me yasa na sai in ya shafi rana tunda ana magana da shi itikafin me mafi gajartar lokacin yin sa. waɗansu suna ganin yawon walaila dare da gome 24 hours kenan ma'ana ba za ka yi itikafi ba kasa da awa 24 ga wanda suka ce yawmun wa laila wadansu kuma suna ganin ka iya daukar itikafin dare daya ko ne ta an gane ko wannan akwai hadisi cikin bukari ko duka hakuri mana waɗannan bayanin kai wata kana da bukatar saboda akwai hadisi cikin bukari da manzan Allah sun da Umar da Khattab ke cewa manzan Allah nayi ba kancan zan yi itikafin dare daya fil masjid haram kullum lokacin jahiliya manzan Allah ce aufi bi nazarik dai ka tuka ba ka kaga ya itikafin mai ba kancan itikafin dare daya kaga babu yini to kaga wannan ai ba za ka ce masa sai ya azumi ba tunda ana yin azumi ne da rana ba da daddare ba ko zai fito da yaman ma yace ya halatta kai itikafi ko godan ko awa ɗaya ne kai dai su ga itikafin awa ɗaya kai shi duka ma'ana dai amma dai abinda magana ne cikin hadisi mafi karanci shine mai dare daya ne itikafi to kaga wato in abin ya shafi rana ya zanto a azumi in bai shafi rana ko ba za a ce dole sai mutum ya yi azumi ba a cikin itikafi ibnu qayyim yayi bayani mai kyau dangane da itikafi ke itikafi amfanin yin sa Allah kalla a duk shekara kai sai kai ko da sau ne ko sau biyu ko na makamancin haka yace mutum yakan ware su kwanaki ne ya yanke daga duniyar mutane dan yi wa zuciyarsa caji daga ran bawul tsakaninsa da sa ya yanke dukkan waɗansu alaka na duniya daga shi sai sa cikin wadannan kwanaki to shi yasa mai itikafi duk wani abin da ya shafar duniya ake sani babu shi a cikin itikafi dan ka kai itikafi ibadan kai karatun alqur'ani kai zikiri kai barci ka tashi ka ci abinci bukatar shiga ban daki ta tashi da ka dawo kai karatu kai barci amma babu yadda za ka je itikafi da rediyo irin wannan kana jin kasar ko da na tafsiri ko ka je ka bude kana jin BBC da safe ka ji zaman da yamma kuma kana itikafi ko ka je da GSM ɗinka agogo waya da kasuwa a sayar ko kar a sayar haka ka ita itikafi tun farko sun kuma na rama karka shiga ka tsaya ka hidayar zikirin alfa tun da ya halatta amma wallahi ka rusa ita kafin ka duk wanda yaje da wani DSM yaje da wani radio yaje da jarida yaje da wani Nobel dinsa yaje da wani littafin balaga ko na hawu duk ya rusa ita kafin dan duk waɗannan alaka da duniya ne tsantsa shi kuma so ake kai alaka da lahira tsantsa karatun alqur'ani zikiri hailala salatin annabi istighfari ka da hukunta kai bacci ka tashi bukatar ka je shi kenan har waɗannan kwanaki wato wannan sai ya wasa imanin ka samu washi na imani in ka yi itikafi da amma yau za a ga mutane suna yi itikafi suna rigima a masallacin suna yi itikafi suna yi da mutane kaga za zuciyar ba ta samu alamar ma tabi ko wani sabis sabis ba ba wani sabis da yawan zuciyar ko wani garan bawon da yawan zuciyar to da haka ya kamata mu kiyaye wannan wajen na dubba da itikafi shi yasa dan manzo Allah ya samu damar ke kan kansa a cikin masallaci sai sa a kafa masa kaima ai masa irin da za yi killace kanka shi yasa ya zanto mustahabbin sa yana shiga itikafi ne bayan sallar asuba yana fita kuma bayan sallar magriba wannan mustahabbi ne idan manzo Allah ya zo yin itikafi masallaci zai fita sallar asuba zai tafi da kayan sa da yake bukatar shiga itikafi da su da aswaki da kaza da kaza da yake amfani da su ana gama sallar asuba wannan irbukan da aka masa cikin masallaci sai ya killace kansa ya dai ibada in kaga ya fito bukatar abinci ce ko ban daki ko kuma lokacin sallah ya za a yi sallah kuma sai ya fito daga cikin bukkar a zo a yi sallah idan an gama kuma ya sake shiga kayan to kaga ina magana wani harkar duniya wannan shi za ku gani cikin bukari ko cikin musulmi ko da zafin sunna da haka ya kamata mu kiyaye sosai da su kar mu mai da ibada kamar wani wasa wasa ko shakatawa dai yanzu gaskiya yawanci zaka je ka ga abin sha'awa da azumi matasa an fita masallaci ana yi tikafi amma in ka tsaya ka bincika ka ga waye yake kiyaye da bin tikafi sai ka ne baka rasa sai yanka dan wani rigima wani fada wani ya ga masallacin ba cikin sa kawai tunda ya zo ita kafin masallaci to abin da ya ga dama zai a masallaci ya barci inda ya ga dama miji kama inda ya ga dama ya shiga ya wanka ya tauna su da sabulun ruwa da zuba ya ka daura a cikin wuto yana daga duk wannan ta gawa ciki a wurinsa ya kamata gaskiya mu kiyaye na dubba na itikafin ba zan to ba sa eh kara jam'in ne ko kuwa a'a in ka bari lokacin idan mutum ya bari lokacin da ya fita gangan ba wani dalili shi ake magana amma shi wanda ya asarar jam'i hadisinsa daban wanda manzon Allah ya ce kamar ya yi asarar dukiyarsa da gidansa wanda ya bari sallah ta kuce masa cikin jam'i yana da ikon yaje ba uzuri ba kamar ya yi asarar dukiyarsa da ƴaƴansa وقد رمت وتر ماله واهله فضل الله بينه sallar da ba ina da bari in yi na kai daya biyu ina wannan matashin daga ina wannan a ah, wannan mai halwa an ansa masa mun gama wannan guda uku da bari mu na bismillah bismillah da shi ina eh na'am Thank you. tsari a ya a yana ba da wata ka'ida ce da hannun da ya zama cewa a jari a fara ina ga magana da suke da muhimmanci saboda komai kai yake magana ilimi tsakanin da Allah yadda ilimi ke ci baya yake lalacewa abu ne da ya kamata kowa ya dace haka a kansa idan muka ga idan muka ce gwamnati kadai za ta yi to mun riga mun san me yake gwamnati a yau a kowace jiha a kowace kalmar hukuma sai in kaɗan waɗanda suke da rikon amana ko gaskiya ko ma zan zanto abin da yake damun al'ummar jama'a sai ya dame su yau amma da ake wani sana'a ta neman kuɗi duk wanda yake yana kallon shekara nawa zai yi fita nawa ya kamata ya tara ta yadda daga yanzu ya rabu da talauci na amara amma ba menene ya barwa baya tarihi me ya gina me ya haɓaka me ya tuntuɗa ya ci gaba a sa to wannan sai zama to wajibin al'umma mu fahimci wajibcin karanta da 'ya'yanmu idan muka gane wajibcin karanta da 'ya'yanmu idan muka gane cewa gasan da zan yi wa ɗana na karatu ya fi na rigar sallah ya fi na wani kayan ado da kwalliya to mun samu bakin zaren yadda mu fara samun gyaran ilimi amma da yawan da cikin mu ɗauka cewa ilimi wani abu ne wanda ke dole da sai ka bai wa ɗanka muna ganin rigar sallah da kayan ado da kayan kwalliya shine muhimmanci sama da ilimi shi ko duk abin da ka bai wa ɗanka ko ka ce bari in tara masa dai in na mutu ya gada aikin banza ne in baka ba shi ilimi ba domin ka iya tara masa miliyoyi mutum ya mutu ya bar ɗan yaron ya zo ya kashe wannan kudin cikin abin da bai kai shekara biyu ba kuma ya koma yana bara ko yana mauna ya tagayyara a cikin rayuwa ka iya barin su babu hukumu amma ya sami ilimi mai amfani kuma ya zo ya amfana da kansa jiya ina wata lakka a katsina polytechnic abin da nake faɗa a ɗalibai kenan ban manta ba lokacin da nake kokarin haddan qur'ani mahaifina yana malamin arabiya a makaranta albashin su a lokacin ma an musu ƙarin kuɗi naira kira wani ya ce mun kaga kuɗin da muke ɗauka yanzu a wata naira duk abin da kake so ka faɗa amma ni abin ɗaya nake so ka haddace Qur'ani duk abin da kake so a duniya ka faɗa ka tafi da naira sittin <laughs> amma a wannan lokacin naira sittin duniya ce kam ko shi ka ba to saboda haka wannan abin yayi mun tasiri kwarai da gaske wajen inda na hada Qur'ani san da shi ne babban abin da ake bukata in yi bari in yi ba zan yi kuma shi ne babban abin da in na ce a bani kaza za a ce mai kai na bari in yi ba zan yi ma'ana wannan yayi tasiri kwarai da gaske a cikin rayuwata to har Allah ya karɓi rayuwarsa ba zan iya cewa ga wani abu wanda yake na gado mai karfi da mahaifina ban saboda dai ya tsora ni akan hanyar karatu kuma ina kai halin wanda wannan ya fari ba sama da duk abin da zai bar a duniya akwai wanda suka sa annan mu iya sun bar mutu masu ɗan kuɗi a halin yanzu ba su da shi ba su da komai ko ba su da karatu kaga wannan ba karamin abu ne ba wallahi babu gatan da zamu yi wa ƴaƴan mu sama da shi duk mai gina karatu ba idan kana taimakawa wani na karatu ko ba ɗanka bane ba kana gina al'umma ne a fakaice saboda shi ilimi na da wani abu mai kuɗi na yin tambayan su shi rai amma babu yadda za a yi mai ilimi ya kasance shi kadai zai amfana da ilimin ba zai yi ba wannan da cikin albarkar ilimi ya yi aiki da shi ya karu sannan ya yi wa jama'a hidima da ilimin sawa hidima a ne ko na sana'a zai wa jama'a hidima da wannan ilimin zai yi aiki saboda haka duk mai taimaka ma ilimi a fakaice na gina jama'a ne duk mai taimaka a makaranta ko ba ɗansa a ciki a fakaice na gina jama'a ne duk wani ne makaranta ya ce wani yaro ne mahaifinsa ya kasa baya iya biya ko maraya